Bismillahir Rahmanir Rahim. Kaddara ce kashi na 28. Sajiya Iman an hakimce sai murmushi yake zubawa. Sultana ta ce wayo daɗi ƙasar mai albarka yau za mu sauka cikin ta murmushi kawai Laraba ta tun yadda suke farin ciki za su koma gida. Babu inda jirgin su ya tsaya sai a Lagos ya sauka. Fitowa suka yi iska mai daɗin sanyi ta buge su limshe ido a nan ta ta ce a Najeriya ƙasar mu ta gado Allah ya yi mun zo. Wajen da aka tanada don zama masu jiran jirgi suka zauna. a nan ne aka raba musu jirgi a nan ita da shamsiya za su hau jirgin kano su kuma su iman za su hau jirgin kwatano jirgin kano ya fara zuwa hanan har da shamsiya sai da su kuka suka rabu tana jaddada wa iman za ta zo wajen auren su su ma suna kuka suka suka koma wajen zaman su laraba ma sai da ta ji babu daɗi yadda suka saba da su a haka suka shige cikin jirgin suna kallon jirgi har ya tashi ya bar airport din suna nan zaune sai bayan sallar azahar jirgin kwatano ya kara su babu bata lokaci suka shiga sai kwatano sahanan na sauka ta samu ta sayi layi mtn ta saka kati ta kira paris sai da ta kusa tsinkewa tukunna ya daga da sauri hanan ta ce assalamu alaikum ya faris ga ma a kano ka zo ka dauke mu anan ce ke magana daga can bangaren paris da sauri ya miƙe tsaye yana faɗin hanan ke ce allah ke ce ko dai gizo ne wari ya fidda a kunnen shi ya duba ya ga i eh, lalle fa namban najeriya ce maidawa ya ce ga nan zuwa ku zauna ku huta kafin na je cikin jin daɗi nan ta ce to muna jiran ka sai ka zo tukunna ta kashe kira ilham da take tantsame tantsame ma cikinta ta kalli paris ta ce abban islam na ji kana ambatar hanan in ce da lafiya ko kusan ta ya zauna ya ce aiki farin ciki ilham hanan ta sauka najeriya yanzu da ita muke waya sun sauka kano ta ce tana na je na ɗauko su ila bata san lokacin da ta miƙe ba tana faɗin kai wayyo Allah sarki hanan sai yanzu Allah ya dawo warki abban islam bari na je na ɗaura musu girki da sauri ya rike ta ce a'a ki yi zaman ki ina za ki iya wahala da wannan abun a gaban ki ki zauna ki jira ni na je na ɗauko su a hanya zan siyo mana abinci cikin zumuɗi ta ce to shikenan amma baka yi amma baka yi sauri murmushi ya ce karki damu zan yi sauri sosai dan na dawo da wuri har ya miƙe lam ta ce tsaya ina zuwa ɗaki ta shiga ta ɗauko turare mai mugun amshi ta ringa fesa mishi sai da ya ce kai ilham ya isa haka ko soke wata ta ganni ta kyasa ne murmushi ta ce ina ai daga ni sai kanwata ba mai shigo mana gida dariya ya tukunna ya mata sallama ya tafi da sauri ita kuma ta bi shi da adar Allah ya kare shi yana amsawa da amin sai iman sun sauka lafiya sai suka garin garin ya canza masu. laraba ta ce ku zo mu zauna tun a kano na kira abba uncle abba na ce mishi ya zo ya tare mu tsalla iman ce ta ce kai yau allah daɗi kashe ni yau zan ga mama da mamma sultana ji nake kamar na ya fuffuke na ganni gaban mama dariya suka yi iman za ta yi magana ta hango uncle abba yana dube-dube alamar su yake nema da gudu ta nufesa ba ji bai ji zuwanta ba sai ji yayi an faɗo jikin shi da sauri ya ɗago ta ganin iman Iman ya sa da sauri ya rungume ta yana faɗin oyoyowar mutanen Saudi Arabia ina maman naku Iman ta ce ga ta can ita da Sultana da Nasiba hannunta ya kama suka nufe su Sultana na hango su ta kwasa a guje ita ma ta rungume Uncle Abba tana dariya shi ma cikin farin ciki yake kallon su ganin yadda suka yi kyau da girma masha Allah ya furta a ran shi gasa suka yi da Laraba tukunna ya nuna musu inda ya fakin din motar shi nan suka yi suka yi motar suna zuwa babu ɓata lokaci ya ja suka nufi gida nan na nan zaune paris ya shigo airport din kiran mambar ta ya ce ga nufa na zo kuna wani waje ne hana da ta hango shi tana dariya ta ce yaya ga a gaban ka muna sanye da abaya pink jiya waye ai kuwa gansu su biyu ganin yadda suke kama suke kama sai ya ce kila yar mamarar ya ce karasowa suka yi faris ya ce to zo na miki oyoyo mana shamsiya da suka gaisa ta sake shigewa ciki ta kwanciyarta dama bacci take ji bude mata hannu ya iya ce mai hani come hiya da sauri ta shirya jikin shi tana sakin kuka ta ce alhamdulillahi allah yayi zan zo wajen ahalina yayi ina anti ina anti na take kasa motsi yayi jin yadda ta lub a jikin shi rinse ido yayi yana bubbuga bayanta ya ce to miye na kuka kuma ki yi shiru Ilam tana nan lafiya ai ta kusa haifa muku twins da sauri ta dago tana dariya ta ce da gaske yayi anti na da ciki murmushi yana lakace mata hanci ya ce sosai ma kuwa ai za ki gani yanzu shiga mu je kar mu yi dare a hanya sake shi ta shiga gaba shi ma ya zaga shiga ya ja su suka tafi gida sai iman na zuwa gida tun kafin a yi fakin ta fito tana da tana shigewa ciki sallama ta tukunna ta ce mama kina ina ga iman ta zo da sani mama ta fito daga daki tana faɗin oyoyo yara na iman rungume mama ta tana dariya farin ciki tukunna ta sake ta ta rungume mama su sultana ne suka shigo nan gida kacame da murna mama da mamma ji suke kamar su goya yaran nasu ganin yadda suka yi kyau da kiba makota sai zuwa suke suna ganin su iman wasu na cewa kai su iman sun zama kamar larabawan sun ƙara kyau wasu kuma na hasada bayan sun huta ne suka yi wanka suka ci abinci sosai suke jin daɗi yau ga su iyayensu har kusan magariba mutane na shigowa gidan suna yi wa su mama barka su fara na isa gida ba su tsaya ko ina ba sai gidan su hanan bayan ya yi fakin suka fito dukansu suka shiga ciki da mamaki paris ke kallon ilham da ta zaune a kan tabarma kusa da baba shi kuma yana duba wani littafi karasowa suka yi da sallama su sahanan da sauri ta ci ta rungume baba tana faɗin babana yau ga allah ya dawo da mu shi ma baban da murna ya rungume hannun yana faɗin masha allah alhamdulillah da fatan kun zo lafiya Hanan ta bakinta ya ƙi rufuwa ta ce lafiya lau baba ina su saudat suke ne baba ga shamsiya na ta nuna mashi ita da hannu baba ce a'a ya ta zo nan karasowa ta baba ya rungume tana tambayar yar uwar shi lafiya suna gaishe ka cewar shamsiya nan da sai yanzu ta lura da Ilham ta matso kusa da ita tana dariya ta ce antike babu kamar babu damar yin oyo dariya ilham ce ta ce ke ma ai zaki nan ba da jimawa ba murmushi kawai hanan ta zauna tana mitar wai ina saudat ne suke saudat ne suka shigo su uku islam da saudat sai mafus saudat ce ta fi gane hanan ta ce ye ga an ta hanan a tare suka faɗo kanta sai murna suke yi sosai ganin hanan da kuma shamsiya da ta zame musu bakuwar fuska sai bayan sallar magariba tukunna su ilham suka yi wa hanan sallama suka tafi gida ba dalilin ilham taso ba tafiya ba sai bayan sallar magariba tukunna sai ilham suka yi wa hannun sallama suka tafi gida ba da ilham ta so tafiya ba shirye-shiryen biki ake yi ta kowane bangare to iman an sha gyara idan ka gansu in baka san su ba a baya ba za ka taba gane su ba saboda yadda suka yi wani fitinannen kyau kamar ka sace suka gudu matar akur abba ce ta karaso gidan mama da sauranta wajen su in umma ta karaso suka gaisa tukunna ta ce anti mariya ina yaran nan suke wato don sun rena ni shine suka gudo daga can gidan mu suka dawo nan yar dariya momi ta yi ta ce a wannan kuma ke da su ne ai ba mai shiga tsakaninku duk wanda ya ce zai shiga to zai ji kunya mama ta ce ke ma dai kin faɗa yar uwa ki shiga ciki suna nan ɗazun suka shigo gidan ai dan Allah Sharifa idan kin je ki sa su sha wannan maganin murmushi ta tace ai yanzu zan je na tsara su tana faɗin haka ta cikin ɗakin da sallama ta shiga nan ta kansu zaune kowace tana danna wayarta sai murmushi suke zuba Sharifa ta ce iye lalle yaran nan wato nan kuka dawo to ai sai dai kuma ba ku san wani abu ba nan din ma ba tsira kuka yi ba iman kamar sace kuka ta ce haba anti ni fa na gaji da shan abubuwan nan ki bar mu haka sultana ki faɗa mata fuskar tausayi sultana ta ce anti kawai ku bari wannan ma ya ishe mu kinji ta faɗa tana mararai cewa rike baki sharifa ta ce kun san Allah sai kun sha wannan maganin ko na musu dura yanzu nan ganin babu wasa a fuskarta sai suka ji tsoro iman ta ce ya haƙuri an ta mu sha rana ta masu ta ce da dai kun kyauta wa kanku don ba fashi ehe da dai suka yi tukunna ta ba su suka shanye duka saura ɗaya suka ce kawai ta bar shi sake ɗaure fuska ta ta ce ina wasa da ku ne wai to kafin na irka uku na ga kun shanye da sauri suka shanye suna yatsi na fuska suna nan zaune sultan ya kira sultana a waya da sallama ta ɗauka suka gaisa tukunna suka soma hira sultan ya ce suwiti wai ina iman ne kalla inda take ta ce ga ta a kusa da ni ya ce to ki ce mata angon tana son magana da ita yanzu ki bata wayar za su gaisa murmushin sultana ta ta ce to shikenan bari na bata miga mata wayar ta ce iman ga sultan na son magana da ke iman ta ce to tukunna ta amsa tana faɗin hello ya sultan barka da warhaka ango ka sha kamshi kamshi fa dariya sultan ya ce ke ma amarya ce kin ga ba wannan ba angon ki ke son jin muryar ki baki ta take cike da mamaki ta ce kai ba yanzu shi din ne ke nema na dadiya sultan ya ce ai ya wuce wai ma shi din gashi nan ma zan bashi titi an ce assalamu alaikum tsamiyar aljannu ya garin kamar yana ganin ta ta murkuɗa baki tukuna ta ce lafiya shugaban masu izza ya gida ya jikin naka kamar ba zai amsa ba sai can ya ce lafiya kalau daga haka bai kuma cewa komai ba har tsayin minti goma dan haka ya sanya iman faɗin sai an jima ko uhm. kawai ya iya faɗi tukuna ya ce shi shikenan sai an jima yana faɗin haka ya kashe kiran tsaki iman ta ce mutum sai shagen muskilanci dariyar sultana ta ce soyayya ruwan zuma filo iman ta jefa mata tana faɗin yan rainin hankali ita ko sultana sai dariya take mata Hanan ce ta fito sanye da hijabi wajen babu ta karaso tana murmushi ta ce Baba zan je kasuwa na yau siyayya ne ina neman izinin ka. Baba ya kalle ta cike da so da kauna. Ya ce yara barka aiki je a banki Allah ya kiyaye hanya. An ci za ki tafi ne ko wajen bikin nan ne ko? Hanan ta ce i eh, baba yanzu haka da su na waya ma suna ta mun mita wai an saka su a lalle amma na ki zuwa sai ana saura kwana uku dauran aure zan ce ne fa nake ba su haƙuri na ce ga nan za mu je. An baba ko za ka iya bari mu tafi da Saudat murmushi baba ya ce babu damuwa Hanan ku tafi har ma ni ma kin ga yanzu fita nake so kasuwa Paris ne ya bude min babban shago tunda aka yi min aiki a kafata na samu lafiya nake fita gaskiya yaron nan sai dai nake mishi a da'ar gama da duniya lafiya saboda dauniyar da yake da mu komai namu shine da fa ya so ya hada ni da wata kanwar babansu wai na aure ta duk kuma na ji tsoron kar ta zo ta takura wa su saudat duk da gidansu gidan mutunci ne amma halin dan adam sai a hankali A nan da ta rasa bakin magana jin alkarin da Faris ke yi wa mahaifinta ya sa ta soma kukan farin cikin samun shi a rayuwa. Ta ce baba ayya ya Faris duk abin da za mu yi mashi ba za mu taɓa biyan shi ba. Kawai sai dai mu ce mishi Allah ya saka mishi da alkhairi. Amin ya Allah cewar baba. Shamsiya ta kira suka tafi kasuwa suna zuwa babu bata lokaci suka siyo duk abin da suke bukata tukunna suka dawo gida. Wanka hanan ta yi tukunna Shamsiya ta shiga ita kuma ta haɗa musu kayan su da za su tafi da shi saura ce ta shigo da gudu tana murna ta ce anti baba ya ce ki shirya da ke zan je wajen bikin?" murmushi hanan ce ta ce to zo nan ki sha wannan kayan da na siyo miki yau a kasuwa cike da farin ciki Sa'oda ta ce wa anti ina son ki hanan dariya ta ce nima ina son ki kanwata suna gama shirya hanan ta kira faris a waya ta ce sun fa shirya ya zo su tafi tukunna ta kashe kiran ba abin minti uku ba sai ga faris ya karaso shi da islam da gudu ta fito daga motar ta shiga cikin tana faɗin an ta hanan ga mun zo nima da ni zaki je wajen bikin hanan ta ce to ke ma ba zaki zauna a gida ba kenan to shi kenan, ai sai mu je ku je ku fara shiga gani nan zuwa da gudu suka tafi saudar da islam da kuma mafus sai murna suke za su je bikin shamsiya ta ce lalle za a yi rashin ji a garin mutane ko da yake ai amaryan ma ba ji take ba dariya hananta ta ce ke fa shamsiya ba ki da kirki iman din ci zaki hada da wannan yara dariya ita ma ta yi ta ce to ai gaskiya na faɗa waye ya kai iman fitina da neman faɗa hananta ta ce ke ma ai ki da kunyar yanzu dai mu je lokaci na tafiya tun kafin su iso faris ya shagalta da kallon Hanan jiya kamar yake ya je ya dauke ta ya rungume ganin yadda ta cika ta kyau sai wani ta ishanin take yi suna isowa suka kwankwasa gilas din motar hannun ta tukunna ya buɗe musu gaishe ta suka yi tukunna duk suka shiga faris kasa hakuraye ya ce masha Allah kin yi kyau sosai fa sun koyar da kai hannun ta ta ce na gode sosai ina anti a jikin nata shafa gemun shi yayi yana kallon hannun tukunna ya ce tana nan lafiya jiki kuma da sauki islam ta rikice ta ce ita ma sai ta zo shine ilham ta ce kawai ta biyo mu tunda za a tafi da saudat murmushi hannun ta ce ai gara da ta biyo mu na ji daɗi sosai haka suka ci gaba tafiya suna hira shamsiya kuma na hira da sauda sai dariya take kwasa amare an sha lalle hannu da kafa sultana ta ce wai iman yaushe sa nan za su ƙara so ne iman ta ce to ai yanzu nan ta ce sun kusa shigowa gari kila ma sun iso sallama suka ji daga bakin kofar ɗaki amsa suka yi suna son ganin waye zai shigo ɗakin hanan ce ta fara shigowa tukunna shamsiya da saudat na biyar da su da sauri iman ta miƙe suka rungume juna suna murna ganin juna sultana ma tashi ta suka rungume juna tukunna nasiba zama suka yi aka baje shafin hira iman ta kira wadda ta musu lalle ta ce a yi wasu hannun lalle da kuma kitso haka ta zauna ta tsantsara musu kunshi mai kitso ma ta zo ta musu sosai suka yi kyau sai islam sai murna suke an yi musu kunshi yau ce ranar ƙauye da kowace ta sha zana a tamfa da riga 'yar kanti an yi musu kwalliyar kyau har amaren duk an musu a rabar gidan akul abba aka yi ƙauye da su kasancewar gidan su iman ba zai ishe su ba amare sun sha ado angwaye ba su zo ba umma ta ce gobe daga an daura aure za a tafi da amare a can za a yi dina fati shi yasa ba su zo ba kawar sultan dai ta zo ita da ƙawarta sai kusan magariba suka tashi aka nufi gida a gajiye suka dawo kowa ya zauna don ya huta da dare sultan ya hana sultana bacci sai hira suke tana ta dariya hakan ba karamin batawar iman raye ba da ta gaji da ta tashi ta amshe wada a hannun sultana karawa ta akunanta ta ce haba ya sultan wai ba za ku haƙura da wayar na haka ba in kai haƙuri gobe za mu kai maka ita to kun dame mu da surutu ita kuma kamar a duk ta hana kowa bacci to ba zai yi ba a to ta faɗa tana hararar sultan da ta yi tagumi tana kallanta sultan dariya ta yayye ce allah ya baki haƙuri amarya a gidan imam ba da kanki a sare ki je gida ki ce wa imam ya faɗi ai na ga danan yayi tsayi ne shi yasa muke zantawa amma dama mun kusa yin sallama kisan su dadi har sun sauka a garin ku? mu kuma jirgin asuba za mu mu da abokanmu murmushin iman ta ce ka ji wani suna ba ko gishiri bare magi to ba da ni ba kaga sai an jima kar ka hana mu bacci tana faɗin haka ta kashe wayar sultan ta ce kai yanzu kuma kin hana mu karasa maganar mu fa iman cilla mata wayar ta ce kuma ai gaske ki malama ki koma ki kwanta sultana shiru tai da bakinta ta kwanta tana jinjina fituna irin ta iman har bacci ya dauke ta washe gari da misalin karfe biyu aka daura auren iman da imam sultana da sultan daura auren da ya tara jama'a a masallacin angura aka daura auren sai da ya cika tab da mutane har waje dadi bakin shi ya ki rufuwa sai gaisawa ke da jama'a suna mashi barka sosai ya shiga farin ciki a wannan rana a ɓangaren su sultan suma suna gefe da abokansu sai tsokanar su suke ana angwaye